menene 'yan sandan bincike? 'yan sandan bincike na feji wani sashe ne da aka dora ma nauyin bisa ga tanade-tanade da doka ta tsara na yin la'akari da laifuffuka da doka ke hukuntawa da tattara shaidu da kuma nemo masu laifi idan har dai ba a buɗe wani labarin shari'a ba idan labarin an buɗe shi yana aiwatar da umarnin shari'a da kuma yin su bisa bukatar su. suwaye 'yan sandan bincike suka kumsa? 'yan sandan bincike na Niger na kunshe da ofisoshi na 'yan sandan bincike da jami'an 'yan sandan bincike da kuma ma'aikatun 'yan sanda da jami'an da doka ta ba su wasu ayyukan 'yan sandan bincike yanzu doka ita ce da kanta take tantance wake da umarnin zama ofisa wake da umarnin zama jami'an kuma gawa take yar da wasu ayyuka na 'yan sandan bincike. To menene aikin 'yan sandan bincike? 'Yan sandan bincike na PG suna tafiyar da ayyukan yin haske kan wasu laifuka da aka shaida musu kenan ana iya cewa waɗannan ayyuka ayyuka ne na bincike da ke tafiya daga lura da abubuwan mai laifuka da aka aikata karɓe kayayyakin da suka taimaka wajen aikata laifuka ko kuma wasu kayayyaki da za su zama abubuwan shaida haka kuma ana iya zuwa bincike a cikin gida kuma karɓe abubuwan da ke zama shaida kuma ana iya wuce haka waye ke kula da 'yan sandan bincike bisa la'akari da ayar doka mai lamba zuwa sha biyu na kundin hukunce-hukuncen mu 'yan sandan bincike suna aiki bisa umarnin babban alkalin ƙasa da kuma daga ofisa mai aiki da kuma ma'aikata da doka ta zaɓa ana saka su bisa ga kowace hukumar ɗaukaka ƙara a ƙarƙashin kulawar babban alkalin ƙasa da kuma san idon kotun tuhuma ana tsaron wucin gadi kan wani mutumi idan ana da dalilan da ake tuhuma kuma lahin da ake tuhuma ya kamata ya kasance wani babban laifi da ake iya kai ga zaman kaso. Wani wa'adin tsarewa a wajen 'yan sandan bincike yake dokawa? Bisa la'akari da arduka mai lamba 71 na kundin hukunce-hukuncen mu lokacin tsarewar wucin gadi sa'o'i 48 ne amma ana iya ƙara ta bisa ga rubutaccen umarnin babban alƙalin ƙasa cikin wasu batutuwa wa'adin yana iya yin tsawo idan batu ne na ta'addanci misali yana iya kasancewa gajere idan al'amarin ya shafi ƙaramin yaro.